cibiyar darul muhaddithin na farin cikin sanar da ɗaliban ilimin najeriya cewa ta tanadar musu da na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta ta siyarwa wacce take kunshe da tafsirai da lakcoci da karatuttukan littattafai na malaman sunnan najeriya kamar su shek Abubakar Mahmud Gumi, Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Sheikh Albani Zaria, Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan, Sheikh Abubakar Abbas, Sheikh Muhammad Al-Adamawi, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, Sheikh Muhammad bin Uthman, Sheikh Muhammad Kabir Gombe, Sheikh Abubakar Gera Argungu, Sheikh Abubakar Hussein, Dr. Ahmad Ibrahim Biyuke, Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, Dr. Bashir Ali Umar, Dr. Muhammad Sani Birnin Kudu, Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, Dr. Abdallah Gadankaya, Sheikh Abubakar Ab, shek... Sheikh Alkasim bin Umar Hoturu, Sheikh Lawal Abubakar kaya Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, Sheikh Hamis Almisiri da sauran malaman suna na Najeriya da kuma abubuwan ilimi da za su amfane ka. Ga masu buƙatar wannan kwamfuta za su iya neman ƙarin bayani ta wannan lamba. Sifili takwas sifili shida shida tara takwas tara bakwai bakwai uku.